muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna muna wannan safiya ta laraba tara da watan muharram hijira 1448 wanda kuma ya zo daidai da 24 ga watan yuni miladiyya 2026 muna makarantar cibiyar sahabai ne da ke tsoho kasuwa a cikin birnin sokoto domin ci gaba da tafsirin alkurani mai girma na sati-sati da muke gabatarwa a cikin littafin zubdatu diyaji a awil fi ma'anin tanzi a cikin ci gaba da karatun muna cikin suratul bakara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 Allah subhanahu wata'ala yana ba mu labari wata ɗabi'a ta Yahudawa da ke garin Madina sun kasance suna umurtar ‘yan uwansu da magoya bayansu cewa su yi imani su bi Muhammadu sallallahu Alaihi wa sallam. Amma su sun yi zaman su ba su yi imani da shi ba kuma ba su bi shi ba. suna umarta da yin sadaka amma su ko ba su yin sadakar idan kuma ka kawo musu sadaka cewa gashi a raba ma su raba ma magoya bayan su sai su wannan sadakan su yi ba ba kere su ke ba su shine Allah subhanahu ta'ala yake tambayar su a cikin mamaki cewa yanzu kuɗe eh, a nan nasa bil kuna umurtan mutane da aikata aiki na Shi shine yin imani da Muhammad sallallahu alaihi Sallam. A kuma yin sadaka da sauran ayyuka na alkhairi an tansawna anfusakum amma ku kuna mancewa da kanunku ba ku yin imani sannan kuma ba ku aiki na alkhairi wa antum tatluna alkitab alhali kuka kuna karanta littafin nan da aka saukar muku shi ne a taura shi ku a taura yana umurtar ku da yin imani da Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yin sadaka da kuma barin yaudara da sauran miyagun halaye Allah ya afala taqilun shi ba za ku yi hankali ba ku bar wannan mummunan aikin da kuke aikatawa ku yi imani da Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ku samu babban rabo alkiyama yin haka nan shine mafi alkhairi wani mutum ya zai yana umarni da alkhairi amma shi bai ta alkhairi Allah ce ya yi wallazi na amanu liman da kolo na ma la ta falo ya ku waɗanda suka yi imani saboda menene kuke faɗin abin da ba ku aikatawa aiki na alkhairi ga baki a kowane lokaci amma wurin aikatawa ina ba a aikatawa to babban zulmi ne a wurin Allah subhanahu wata'ala da Allah ce kabara maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun babban zunubi ne a wurin Allah mutum ya faɗi abin da bai aikatawa kai umarni aikata kaza kai kai kwance ba ta aikata wannan aiki alkhairi to ne yi ne amma kuma duk da haka ba za a bar umarni da aiki alkhairin ba abubuwa guda biyu ne suka haɗu yin umarni da alkhairi da kuma aikata alkhairi to abin da ya fi kyawo shi ne mutum ya umarni da alkhairi kuma aikata idan kuma haka nan bai samu ba ya yi umarni da alkhairin ko da shi bai aikata ba don idan bai aikata ba bai aikata alkhairin ba laifin sun taru gare shi ga laifin rashin yin umarni da alkhairi ga laifin kuma rashin aikata alkhairi saboda haka idan aka samu guda to ya fi gwamma-gwamma bisa ga ce duk a raka su gaba daya to idan mutum na umarni da alkhairi to abu ne na zargi a same shi zai aikata alkhairi dalilin da yasa kenan su malamai duk wani aiki na alkhairi sai a ga cewa su ya kamata a fara ganin su gaba gaba sahun gaba wurin aikatawa don kullum su ne ke umurta da alkhairi idan aka zo masallaci a yi su a sahun gaba in aka zo sadaka a yi ko su an na farko farkon masu ba da sadaka ko aikin alkhairin da za a zo a yi ko cewa malamai su yi sahun gaba sannan masu bi musu masu bi musu amma idan aka zuwa ka isko malamai su ne baya-baya aure aikata aikin alkhairi to mutane guna guni za su kama yi ashe ma da kai dinga da suka umarni su ba aikatawa suka yi ba ashe ma kaza ashe ma kaza ashe ma kaza to kai kidi aikin wanda ke umurtan ki da alkhairi ki ce sai ya aikata sannan ke ma ki aikata idan yake alkhairi ne ke ji umarni to ki aikata ko da shi wanda ke umurtan ki bai aikata ba ko da ita wadda ke umarta ke bata aikata alkhairin ba to ke ki aikata alkhairi Allah ta mu dace da alkhairi Allah subhanahu wataala yace idan muna da bukatu to ga wasu hanyoyi guda biyu da za mu yi amfani da su wurin biyan bukatar ya Allah ce wasta'inu ku nemi taimako akan biyan bukatocinku da al'amuranku na yau da gobe da sabri da haƙuri abu na farko kenan a sa haƙuri wurin neman biyan bukata wasu kuma da yin sallah a sa haƙuri sannan a zaka yin sallah idan ka ambaci sallah ana nufin manya-manyan sallolin da Allah wajabta mana farillai guda biyar na dare da yini mu kiyaye su annan kuma mu zanka yin filfilu da yawa da yawa da yawa da yawa domin neman bukatar mu ga Allah Mallam Abdullahi Gwando Allah ki eh, mai rahama yace wannan bisbalati yana ɗaukuwa cewa addu'a Allah ke nufi. Don sallah ta zo da sunan addu'a Allah subhanahu wata'ala yake kul ma ya'dhu bikum rabbi laula du'a'ukum Allah ce ubangiji na kace musu kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangiji na ba zai kula da ku ba ba don addu'o'in da kuke yi ba wasu malamai suka ce ba don sallolin da kuke yi ba na dare da rana to da ko kulawa da ko Allah zai yi saboda haka sallah na zuwa da sunan addu'a sannan kuma da sunan kuma sallah ɗin kamar yadda muka sani ita sallah don kanta harshen larabci as-salatu lughatan addu'a Allah subhanahu wata'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam khudh min amwalihim sadaqatan تطهرهم بها وتزكيهم salli عليهم cewa ka amshi wani abu min da abuwalihim daga cikin dukiyoyinsu a matsayin zakka zakkihim biha ka tsarkake dukiyoyinsu da kuma kanunsu da wannan zakkan da za a karɓa sannan salli alaihim idan ka amshi zakkat to kai musu addu'a to saboda haka sallah na zuwa da sunan eh, addu'a a matsayin addu'a ke sa mallan abdullahi gwando ya ce nan da allah ya ce a nemi taimako ga allah wurin biyan bukata da yin haƙuri sai ce duk wasu salati sai da addu'a kuma saboda haka a sa haƙuri sannan a yi ta addu'o'i sannan kuma cikin sallar da ake yi za a yi ta addu'o'in kuma a ciki ina ga waɗanda waɗanda ke bidan mazajen aure ina in mata waɗanda ke bidan mazajen aure kamar su buga to Allah subhanahu wata'ala ya ce ga hanyoyi guda biyu na farko dai ku sa haƙuri idan kuka sa haƙuri ku lokaci na nan tafi Allah bai mance da ku ba cikin haƙurin nan da kuke yi hakuri ya kunshi abubuwa da yawa hakuri a kan cewa allah bai mace da ku ba hakuri a wurin kamun kai da barin yada kai hakuri wurin neman halal da makamantansu hakuri a cikin wa allah da'a da biyayya da kuma addu'o'i a kowane lokaci idan ka ci gaba da haka nan Allah subhanahu wata'ala zai biya muku bukatocinku nan da nan ba tare da jimawa ba wa kullu inda indahu bi ila. Allah ya wa komi adadi ne a wuri ne komi na da ajali a wurin ubangiji saboda haka ai ta hakuri da zaran lokaci ya taho sai abu ya faru ai ta mamaki na faruwan wannan abin da kuma yanda wannan abin yayi ya faru saboda haka a sa haƙuri wurin neman bukatoci na yau da gobe Allah ce wa inna halalle da ita sallah la kabiratu abu ce ne nauyi illa alal khashi'in face akan masu tsoron Allah su ne kawai sallah ba ta yi musu nauyi a lokacin da za su sallah sai su ji wani irin ƙarfi ya zo musu su tashi wuf zuwa sallah masu tsoron Allah ke kenan Abba su hikai da an ce sallah to lokacin sai wata kasala ta shigo su kuma su ji nauyin jikinsu ya zan ba su iya ɗaɗɗakawa saboda haka duk wanda bai jin nauyin sallah bai jin wahalar sallah to alama ce ta cewa shi mai tsoron Allah ne Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa innal munafiqina يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كفالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا والتي للذي منافقين يخادعون الله سوء ليس غنين سوء الله سوء يودر وهو خادعهم شيخ الله أنا ساكا مسو يودر من سوء Wai za qamu idan salati idan munafikai suna nufin su tashi zuwa wurin sallah in za su tashi zuwa wurin sallah qamu kusala cikin kasala da nauyin jiki suke tashi yura'unan nan kuma sallan ma da suke yi suna yi ne domin su gwada ma mutane cewa to ga kinan homo muna sallan amma ba wasu suna yi ne don Allah ba Allah ce ku ci sallan munafukai ku gani wala yadhkuruna Allah illa qalila in kuka shiga wurin sallar nan nan da nan ne biri biri biri biri an gama an hito yace wacce hake gama sallah yace ana sallar mai kafi ba wuya gare ta Allah ce la yadhkuruna Allah illa qalila ba su ambaton Allah cikin sallar nan face ambaton Allah dan kadan inda bayyane za ta yi karatu ki sauran yadda ta karanta fatiha nan da na an gaba in sura ko za ta karanta sai ta diba wanda ta yi kowace gajarta ina a sannan inda wanda shi ke nan ta la yadhkuruna Allah illa qalila ba su ambaton Allah cikin sallan nan face sai kaɗan in ta je wani rukuku kuwa ka ce wani na an tsaye da sanda kina jiran ta yi rukuku ki sanda maka sandan nan gabanta saboda da tana yin rukuku tana tasowa wurin su da haka nan ka ce bisa ƙarƙashin wuta daga azar goji nan da nan ne an yi an gama shi ke nan dai a gane ta tabbata sallah to shi ke nan ita bukatar da ta biya an ga ta yi sallah amma shi ne tsoron Allah in ya je wurin sallah gani kika ma kamar dai ma kan ma ya gama sallar ma don ya san ganawa yake da ubangiji do abin da kike faɗe ubangiji na an baki amsa karatun fatiha tun ki fara ce alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ce hamadani rabbi eh, hamadani abdi haka Allah zai ce kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam karantar da mu duk lokacin da bawa ya tsaya wurin sallah yace alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ce hamadani eh, abdi bawa da ya gode mini yace ar-rahman rahim Allah ce asma alayya abdi bawa na yayi yabo zuwa gare ni maliki yawmin din Allah ce majjadani abdi bawa na ya girmama ni yace iyyaka na'budu wa na nasta'in Allah ce hada baini wa na abdi nisfain wannan aya kashi biyu take ni addarabi bawa na addarabi Allah ce wani abdi ma sa'ala sauran ayoyi guda uku da za su rage zuwa ƙarshen fatiha duk addu'o'i ne bawa ke yi Allah ce to wannan bawan na ba ki duk abin da zai roƙa cikin sallarsa amma ina mana hiki ka samu ko mina hika ka samu wannan saboda haka idan an zo wurin sallah a tsaya a natsu mu sani cewa muna da bukatoci wurin Allah saboda haka shi ma aikin nan da ya wajabta muna mu ga cewa mun aikata aikin nan cikin lokacin da yake so cikin yanayin da yake so mu ma san shi biya mana bukatocinmu ko da ba cikin lokacin da muke so ba don shi Allah bai da dole a lokacin da ya ga dama yaka aiki ne saboda haka duk lokacin da ya aikata wani aiki kuma wannan lokacin ne ya dace da wannan aikin kuma shine mafi alheri kwanci ga cewa Allah ya kyale ki shekara da shekaru kina ki a shekarar 20 watakila ko fiye da haka kina ki Allah ya san irin hikimar da ke ciki darasi ne Allah ke koya miki ran da duk kin samu wani miki to wallahi ya da ki kunce ko lalle sai ayin to da aka yi amma da ke hito Allah ya baki miji baki darajawa da ke kuma hitowa Allah ya baki baki daraja shi amma ki sha wahala ki sha wahala ki kodu ki ta tuyan kwai da kwai ki ta tuyan sai da kudu ki na shan rana turan da dufa Allah zai koro miki turan nan fa irin murnar da zaki yi da annashuwa da bukin da za a yi kwai abin da zarafi yi da irin murnar da za a yi nan, kamar rannan aka wanke ki ba ba ta taɓa armi ba ma sannan lokacin ne miji zai ka lele za ki yi lele ne fiye da zikin lele jariri to sannan ne za ki ta darajar aure saboda haka mai ta haƙuri idan muna da bukata ba wata bukatar ba biya ba kake ce ni ne na ta addu'a na ta addu'a kamar an eh, aika loma makoshi a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah na karban addu'ar bawa matukar da ya garaje ba me an garaje ya ce ni kan na yi ta addu'a na yi ta addu'a na yi ta addu'a a an shuka dutsa ba dutsa aka shuka ba kuma Allah na jin addu'o'inki amma ki tabbatar da cewa abincin ki halak kika ce ruwan da kika ce halak tufafin da ya kasawa halak duk mu'amalolin ke zan halar, sannan ne Allah zai waiwai addu'ai in ba haka ba babu ruwan Allah da addu'ai in ke shekaru nawa kina Allah bai karɓa addu'a'i? Allah ta mu dace da Allah zai ne zulluna su wane ne masu tsoron Allah Allah ce zai ne zullu waɗanda ke da tabbaci akan cewa annahum su mulaqu rabbihim za su mutu kuma su haɗu da ubangijinsu waɗannan su ne masu tsoron Allah amma duk wani wanda bai tsoron Allah shakkun ma yake yi cewa za a yi tafi alƙiyama don ya za a yi ta mutuwa an yi ta mutuwa kahin an haide shi an yi ta mutuwa bayan an haide shi an yi ta mutuwa amma yanzu shiru babu alamar tafiya alƙiyama sai ya sa shakkun ma cewa an yi kuwa alkiyama da aka ce za a yi za ta tashi kuwa amma shi wanda yake mai tsoron Allah ne kullum yana ganin kaman shina yi wa gobe a tashi alkiyama ga saboda haka bari in yi duk aiki alkhairin da zai bari in yi wa annahum ilayhi raji'un kuma masu tsoron Allah suna da tabbaci cewa su ilahi ga ubangiji raji'una masu komawa suke zuwa gare shi da duk wanda aka riga ka an rayuwa ta yi to shi ya riga ya koma mu ubangi daɗa ko a bizne ko a mai kabari ko aka a mai kabari ya dai riga ya koma wurin ubangi Allah ka sa mu koma wurin ubangiji da amintattar zuciya ba da minahikar zuciya ba Allah ramma mutum يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي ya bani isra'il ya ku iya annabi a ku shi ake ce ma isra'il ƙulƙuru ni'imati allati an'amtu alaikum Allah ce ku tuna ni'imar da nayi a kanku. idan kuka tuna wannan ni'imar za ku yi godiya a kanta sannan kuma ku yi ɗa'a da biyayya ga umarnin da na ba ku Allah ya cire banu Isra'il su ne yake magana da su a kai tsaye amma wannan magana ta shafi kowa da kowa babu wanda Allah bai wa ni'ima ba Allah ya halicce mu kuma da ya halice mu sai mu mutane ba dabbobi ba ba tsuntsaye ba ba kwari ba a ce Allah ya mana ni'ima halittar mu kuma ya daidaita halittar mu gabobi waɗanda suke biyu ne za ku ga duk daidai da daidai suke babu wata gabar da ta fi wata jiba girman kunnuwanki ki dubar kutsayen hantunanki guda biyu ki jiba laƙattanki leɓen sama da ƙasa ki mika hannayenki hannun dama da hannun hagu ki ga tsawonsu ƙawa ke gani tatibayen gani za ga duk gaɓoɓin daidai da daidai babu wadda ta tsara wata da tsawo da kauri da siriri da launin jiki duk cikin ni'imomin da Allah ba su wata ana ya muna gaji ga gani wayan mai damta da hannu wayan mai tafiya da kafafu mu bude baki mu yi magana don ni'imomi ne da Allah ya yi muna to idan Allah ya kira banu Isra'ila su tuna ni'imomin da ya mutu a to mu ba mu tuna ni'imomin da ya muna mu gode mai sannan mu yi biyayya kuma zuwa gare shi amfanin tuna ni'imar kenan Allah ce wa anni kuma ni Allah faddaltukum na fifita ku banu Isra'ila na fifita ubanninku a canjin farko alal alami akan da kan wannan zamani nasu duk gaba daya wasu malamai suka ce akan da kan duniya ma kaf baki daya don banu isra'ila babu waɗanda suka yi yawa annabawansu annabawa da manzanni sun fi yawa cikin banu isra'ila babu kabilar da ta samu irin wannan darajar a kyauta ni'ima ce da ubangiji ya fifita su da ita a kan jinta da kai baki daya sai Allah ce wadda ku man. kuma ku ji tsoron man wani yini ku nemi kariya daga azabar wani yini irin abubuwan da za su faru cikin wannan yinin yinin alkiyama kenan abu a auna ayyukan bayi sannan hisabi tsakanin bayi waɗanda zalunci wani a karɓi zaluncin na a mayar dabbobi a yi hisabi tsakaninsu wadda ta tuni ‘yar uwarta wadda ta taƙi ‘yar uwarta wadda ta ciji ‘yar uwarta duk gaba ɗaya sai an sa to rama kan tsakaninsu baki ɗai dabbobi kenan ina ga mutane kina cewa ina Allah ya san wata dabba ta ture wata ko wani maciji ya sari wani maciji ko wata dabba ko ba abin da yake koyuwa ga ubangiji sai yasa Allah subhanahu wata'ala yake a faɗa mana wala tasqutu min warqatin illa ya'lamuha babu san samin ice daga kallewa daga saman ice muka hina filin filin filin filin filin filin filin har shi ta faɗi ƙasa illa la'ayi alamu ha fashe allah san da wannan sun sami ice ganyayen ice nawa ka kallewa lokaci guda ku faɗo amma duk gaba ɗaya allah san da su Allah ce wani habbatin fi zulumatil abu. babu wani hatsi ko wata kwaya da za a tona ƙasa manomi ya yi izini ya shuka ko ko a'a ta kwaɗo don kanta ta shige cikin ƙasa illa ya alamu hafa ce Allah ya san da abin da ke cikin ƙasar nan. Kuka manomi, ƙwarin gyaro nawa kan zuba cikin ƙasar nan bai sani ba, shi da ya kwasa ɗaya ya zuba. ya tsara ƙasa ya zuba ya rufe ƙwara nawa sai ce ma kaza ne to Allah ya san ko ƙwara nawa ne Allah ce wala rasubin babu wani danyen wani abu wala ya bisu ko busasshe illa sai kitabin mubin fate sai na rubuta cikin lafil mafuz saboda haka ba abin da ke faruwa na rayuwa ko na mutuwa lahiya da rashin lahiya da tsanani da sauƙi da wadata face sai Allah subhanahu wata'ala ya san da su Allah shi ne gagar misali babu yadda za ki ba da misalin Allah ce lallai ne ba da misali ne kud da kud sai dai iyakon ƙoƙari amma ba ki ya kai ƙolin misalin ubangiji saboda haka mu ji tsoron Allah Allah ce mu nemi kariyar kanunmu yau man ga wannan yini da zai zo ranar da wadda ke shayar da nono za ta jifa da ɗanta wadda ke ɗauke da juna biyu za ta yi tsari saboda tashin hankali ran da kowa da ke ta kai ne babu ruwan uwa da ɗiyanta babu ruwan uba da ɗiyanai babu ruwan ɗiya da uwarsu babu ruwan ɗiya da ubansu da kullum ri'in minhum yawmai da sha'anun yughni kowa a wannan ranar al'amari na ya ishe shi Allah ce domin ne kariyar kanunmu daga tashin hankali da firgicin wannan yini yawman yawman eh, la nafsun an shay'a haka ne ranar da rai ba ta iya biya makanta wata bukata duk bukatar da kike da ran nan ba ki biya makai sai dai abin da Allah ya yi sannan wala ya kubar min ha shafa'a idan za ki zo ki kamun kafa Allah subhanahu wa ta'ala ba zai karɓi kamun kafar nan ba sai sun kina mu'mina ita Allah kamun kafa na toyi game da laihi kaza da na aikata to wannan ba a karban kamun kafafa sai sai ga mu'minnai su ko mu'minnai ba su ne za zo kamun kafan ba Allah ne zai ba a ceto cewa a ceci wane a ceci wane a ceci wacce a ceci wacce cikin halin da suke ciki amma sun kahere ba su da ceto saboda haka ko da aka yi su zo su nemi ceton ba Allah ba zai ba su ceton ba sannan wala yi min ha adilun sannan idan za su kawo fansa cin hanci ko da aka yi su ce ya Allah ga cin hanci mun kawo wutar gada za a kai mu a kandi kudin gada mutan mallaka a fanshe mu daga wutar gada za a kai mu Allah ce ku riƙe kudin ko da aka yi ne kamar yadda Allah ya ce إن الذين كفروا إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه الله ce waɗanda suka kafirta a ranar alkiyama inda a ce su sun mallaki dukiyar duniya gaba ɗaya tun farkon da har su zo su ce ya Allah ga dukiyar nan mun kawo don a fashi kanunmu gaba da zuwa wutar nama. Allah ce ma ta da ilmu da ba za a karɓa musu wadau ma ali da suna da azaba mai raɗaɗi a ranar alkiyama ranar ce Allah ce ya waddul mujrimu law kari min azabi yau mi'izin jibanin وصاحبته وأخيه وفصيلته التي يدعوه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه التي كلا إنها لفا وليك تاجريني ميواء الله تأجنجي أنا الدنيا هنا قلم باب وليك في حمل رانا القيامة زيتو يفلتك إليه بإيانه قبائل indiyanai sun kai dubu ya ce duk gaba ɗaya kai su wuta shi dai a fashe shi ya kuma ba da mata ta yi ko mata nai ya ce Allah ga su duk gaba ɗaya ka su shi hannama ni dai a fashe ne ya Allah da dangi nai da kuma ƙabila ta yi duk gaba ɗaya in za a ce ki kawo a fashe shi kina cewa duk Allah ga sunan duk gaba ɗaya na bashe su Allah ce a aha yau babu an san santa kai ne da ka aikata da kin nan kai za ka sha kai wala yukhadhu minha adlun Allah ce ba a karban fanta wala hum yansarun sannan kuma su ba a taimakon su na kare su gaba da shiga wutar nama wannan ba ta kuta su ba Allah mana tsari a wutar nama ranar ba wai zana na ku فإذ نجيناكم من آل subhanahu wa ta'ala bayan ya kiri banu isra'ila kaf ya ce ku tuna da ni'imar da nemo sannan sai ya zo allah zai na ambaton ni'imar ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya don kada su ce ai mun mance da ni'imomin allah ce to ga wasu daga cikin ni'imomin wa ibn najjaynakum ku tuna a lokacin da muka tsirar da ku muka kubutar da ku Allah na magana da jikokin jikokin jikokin ku ne amma yana nufin kakan kakan kakanni yaya annabi musa ya da fir'auna fir'auna bayan ya da banu isra'ila su ne masu bauta duk wani aikin karfi banu isra'ila su ne ke aikatawa ƙabilar fir'auna kibtawa su a sarakuna Allah ya ce ku tuna kun fitar da ku da muka yi min ali fir'aun daga jama'ar fir'auna irin gwale-gwalen da suke basu da irin azabtar wanda suke muku wani shaitanin ke ne da ya zama a ƙasar Misira. sunan sarauta kenan ake ce ma fir'aun wannan fir'auna na musa shi ne fir'auna na goma kuma da gare shi ne bakin wuta ya mutu ba kuma wani fir'auna kuma baya ne ba fir'aunoni guda goma mace ita ake sannan na goma namiji dangare shi da shi ke na an gama ya mu na su al'azab Allah ke suna ɗanɗana muku mugunyar azaba na sa ku aikin ƙarfin da ba ku iyawa kuma dole sai kun yi kuna cikin yi kuma ana ba ku kashi jama'an fir'auna kenan a abna'akum suna yanke 'ya'yanku a lokacin da aka wa annabi a lokacin da aka fir'auna aka ba shi labarin cewa za a haifi wani fasikin banu isra'ilan nan wannan da suke azabtarwa kuma shi ne zai zamo ƙarshen mulkinka ya ce tawo a ce ba sun jafa kansu ba ne an ci wanzu azabtar wanda ake mutu a yi wani kuma wanda zai ga ƙarshen mulki na ya ce tawo ta yi

an rubuta ta duk macen da an da juna biyu an rubuta ta saboda haka ana yi ana jewayarta ana yi ana jewayarta har lokacin da ta haihu me ta haifa in mace ta haifa diya ta haifa to ta tsira in kuwa ta haifa waɗannan yankewa za a sai ce amma wannan doka ta yi ana tsallakewa bana an yanke baɗi kada a yanke sai kuma wata shekara annabi musa alayhi salam sai aka haihu shi cikin shekarun da aka yanke jariran Allah subhanahu wata'ala da yake ya nufi kyara amma duk da haka gidan fir'auna kuma aka rene shi ya girma kuma ya tashi kuma Allah aiko komai manzanci kuma shi ne ya sanadiyan ganin ƙarshen mulkin fir'auna saboda haka abinda Allah ya so faruwa ba wanda zai kau da wannan abu kamar yadda hausawa ke cewa duk zakarin da Allah da fada kyara ana muzuru ana shaho ku ne ku sai ya kyaran nan saboda haka iyaye mata yan uwa mata mu koma ma Allah mu dogara gare shi ɗari bisa ɗari Yan masu kulle-kulle su bari ko kuma su ci gaba masu haka da ‘yan uwa su bari ko kuma su ci gaba amma ba su iya canza abin da Allah yi ba su iya sa Allah ya yi abin da bai tashi ba ba su kuma hana shi aikata abin da ya tashi inda ana hanawa da farauna ya halakar da musa sai shi jarumi amma abin ya buwaye shi mata ta asiya ita ta fara yin magana ga fir'auna hajjiki na ya sanyi ƙashe kai kwasan ne ba mu haihu da kai ba yanzu allah ya kawo mana ɗan ya zama sanyi idanunmu kuma ka ce a halaka kashi shi ke damar wurare za mu dandiya haɓa kai ku aibe dace haka nan shi ke nan sai jiki ne ya sanyi ya ce to shi ke nan a bashi daga nan a nabi musa ya tsira aka ce to abi ɗau mai ban nono aka kalwada gabas yamma kudu arewa bai an san nonon kowace mace sai da aka zo da uwa sai da ta haƙi shi sannan da ya karɓi ta aka ce to sai da shi ke kashe nono dama Allah ya alƙawarin cewa zan mayar miki da nan naki da kika je kika jefa gulbi Allah mai san mata ɗanta ya sanya ya mata zuciya ta kwantar mata da hankali ta ba ɗannan nono har nono ɗaya girma tun da sannan ta san cewa allan da ya mai san mata ɗannan to ba zai kuwa halaka ɗannan ya toza ta nan ba saboda haka hankalin ta kwanci duk inda za a da shi ma ta yi da shi sai ga shi annabi musa ya zama manzo samiri da aka haifa wannan lokaci uwa ta cikin kogo ta je ta sai ta ce ta yahi in kwarin daji ma za su canye shi su canye shi sai zan Allah ke aiko jibrilu yana ba shi abin sha cikin kogon nan da yake hassan da girma da fara wayo ne Ya ga idan jibril ya zo inda suke shi ya hita wuri busasshe inda bi jibril ya taka ɗauki kawa sai ga wurin ya koma ya shar har ya hito ya ce to ya kwashi ƙasar takon jibril da shi na ya je ɗan da halakar da jama'a na annabi musa da wasu daga cikinsu na su bauta ma wanda jibiri da fai shayar da shi daga wanda ya tafi gidan fir'auna wa ake sa ran ki zamo na kwarai wanda gidan zai tafi da shi amma ga wanda ta gidan fir'auna shine ya zamo da na kwarai يذبحون aka haifa su je to a kyale ta, wannan me za ta iya yi a mace dai aka ce za ta ga ƙarshen tsawarta ta ba namiji an kake saboda haka kiko a kyale ita mace Allah ce wa fi zalikum a cikin wannan yanke ƴaƴan nan maza da ake yi bala'un akwai jarabawa azimun mai girma mai rabbikum daga ubangijinku a fi zalikum a cikin wannan tsirar wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muku bala'un akwai kuma ni'ima azimun mai girma min rabbikum daga wurin ubangijin saboda haka a kowace dan adam bukata shine ka dogara ga Allah Allah shine ke tsahiyar da kai kamar yadda kwamfuta ke tafiyar da abubuwa ka zo dai za ka shiga gida kuma ga gida ya ba ga wanda ya bude maka ba wani bude to da ka haita kuma sai koma ya kulle to kai ma haka kake a ruku gani Allah shi ne ke sarrafa ɗan adam biyan ne ya ga dama saboda haka idan muka dogara gare shi muka yi biyayya gare shi muka miƙa wuya gare shi to bukatocinmu ba su kai wa Allah komai ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya hada mun a cikin hadisul qudsi inda duk gaba ɗaya bayi tun daga annabi adam har wanda duniya zai tashi a kai ne duk gaba ɗaya za a taru farfajiya guda kowa shi roƙi abin da suka so a wurin Allah Allah biya muku buƙatar annabi ce da ba abin da za a rage daga cikin tattar dukiyar ubangiji face sai ka ɗauki allura allura ka sa cikin teku ka ɗauko alluran nan damshin da alluran nan za ta ɗauko abin da za a iya ragewa kenan har mana iya ragewa Allah sa mu dace da alkhairi saboda haka iyaye na mata ƴan uwa mata a dogara ga Allah a mai da al'amari ga Allah amma duk da haka kuma ba tare da an yi sakaci ba ita ɗaukan taku kina kula da kanki kina kula da ababenki ki bar take har a kafiya amma duk da haka kuma an alheri ne faru da ke ki san cewa daga Allah ne idan sharri ne faru da ke ki san cewa daga Allah ne da ke haka nan da ke huta sai a baki ladan komawa ga Allah kuma sai Allah ya miki maganin wannan abin amma da zarar kin lalle ma wata cewa lalle wacce ta ba do Allah ba wacce ta dai ni dai na sani duk da kita da take cikin gidan ga duk ina gani kai ta ta sai ko ta gani watakila ke ma ki je ki fada wata hanyar da bata dace ba alhali watakila bata ji ba bata gani bai ta wannan da kika ma ko da ta je ta ganin bata da Allah sai Allah shi miki magani ita kuwa Allah ta ya sa ki ga karshen ta ba dai ke take so ganin ƙarshe ba to sai Allah ta ke ki ga karshen ta da yawa don waka zuki sai madani Allah sa mu dace da alkhairi kada mance iyaye mata yau muna tara ga watan Muharram yau ne ake azumin tasu'a wadda ba ta azumi ba tana iya ɗaukar azumi yanzu haka ta ci gaba da azumin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika shela a ƙauyukan madina wanda ya wayi gari da azumi ya ci gaba da azumi ne wanda kuwa ya wayi gari ba da azumi ba to shi ma in ya ɗauki azumi daga wannan lokacin ya ci gaba azumi na nafila ba sai an ɗauki niyya cikin kai ba gayyini ana iya ɗaukar azumi saboda haka wanda ke da niyyar ɗaukar azumin yanzu ta ɗauki azumi ta ci gaba sannan idan Allah ya kai mu gobe ashura goma ga wata ran nan ma rana azumi ce ranaku guda biyu ne ko dai tara da goma ko goma da sha ɗaya yahudawa goma ga wata kaɗai suke yi Allah ce su a daji sallallahu alaihi wasallam ce to mu mu saba musu annabi yake in shi rayuwa ta ta kai baɗi zan yi tara ga wata in hada da goma ga wata sai rayuwa ta ba ta kai baɗi ba saboda haka kwana biyu ake yi goma ga wata azumin gobe kenan duk wanda ya wannan azumin kuma Allah karbi azumin to duk zunuban da ya aikata shekarar da aka hito Allah duk zai karkare ma waɗannan zunuban saboda aka ai kokari ai wannan azumi Allah sa mu dace da alkhairi za mu je ba tambayoyin da aka zo mana da su domin mu ga abin da za mu iya amsawa abin da mu karanta daidai Allah ba mu ladan da ke ciki kuskuren da ya faru kuma Allah subhanahu ta'ala ya ya yafe mini ya yayi cikin zukatar masu saurare har da kai mai tsammanin ta farko da cewa a tsohuwa ce tukutuku ba ta san abin da ta kai ba azumi ma ba ta san ko ba kuma kai ba kuma kullum za ta yi amma ana tunanin wata na ko da ranar tana iya shan ruwa ba ta ma san ba shi malam ya azumi ta yi duk wanda ya kai manzalin da zai iya ibada Allah ya ɗauke mai wannan ibada sallah ita ce ibada wadda ta fi kowace amma mutum ya shiga cikin yanayin da zai iya sallar to Allah ya ɗauke mai sallar haka ma azumi azumin sai ya kasance na ramadanin azumin farilla idan ya kasance mutum zai iya yi gaba ɗai to azumin kowane yini za a hissan mai kono mudu guda na abinci a hauna a baka laka kullum haka nan har ran da aka kammala azumi amma don azumin nafila to kada a wahasta kai cewa lalle sai ayi azumin nafila duk wanda ba ta iya yi Allah ya mu lafiya da alkhairi sai ne kamar da ba ta cewa malamin Allah a yi mana a akan zamantakewar musayar saboda gidajen aure yanzu za ka ganin mata da maza suna fuskantar ƙalubale wassalamu alaikum to duk dai ya danganta rashin komawa ma Allah da kuma rashin haƙuri inda za a koma ma Allah wacce ta san cewa rabon da Allah ya mafi cikin gidan nan ko wacce ta yi ko ta so ba ta hana in samu wannan rabon to da shi ke nan ta cewa babu mai iya cutar da ita ita ko wacce ta san cewa ban iya hana abin da Allah ya rubuto ma wacce a cikin gidan ga kuma abin da bai bata kuma ba to ni ma ban iya bata idan an sa haka nan an imani da haka nan to shi ke nan babu kace ne saboda ka a gidajen aure ku zaka ba junan ku haƙuri daga cikin amfanin zuwa makaranta a ta canjin rayuwa ba abin da baki sani ba da kike aikatawa wanda ba daidai ba sai yanzu sanadiyar zuwa makaranta da sauraren wa'azi sai gane cewa ba daidai ba kuma kin gyara amfanin zuwa makarantar ke abubuwan da suke na daidai ne da dacen baki sani ba a sanadiyar zuwa makaranta da sauraren wa'azi ke san su kuma ki aikata su da sai ga cewa rayuwarki ta canza a addinance a lokacin fa da kike wani ga ubangiji har lokacin da al'amuranki duk gaba ɗaya za su zamo da hannun Allah shine ke tafiyar da komai saboda haka bai hakuri da juna Allah subhanahu ta'ala. ya riga ya azo muku jarabawa ku mata akan cewa namiji guda yana da dama armen mace biyu uku hudu tun Allah ya riga azo muku wannan jarabawa to yin haƙuri haku ci wannan jarrabawar samun aljannan kuke rashin yin hakuri kuma asara ke zuwa gare ku su kuwa mazan da Allah ya ba ikon armin mace biyu uku hudu to su Allah a zo musu jarabawa nan ya adalci idan sun yi fi adalcin to sun ci jaraba in kuwa ba su yi adalcin ba to su ma sun fada cikin bane saboda haka kowane bangare akwai jarabawa kuma akwai ni'ima mai girma to kowane bangare Allah ba su ikon cin jaraba wanda ya mu mace ba an ce masu tambaya ta gaba masu tambaya guda zuci nan suna tambaya a kan ne gaskiya a cikin cika cikin da ake yi yau ranar tara ga kowane watan muharram da kuma ya kasanta da yara ke yi gobe goma ga wata iyaye mata da yanwa mata ba mu san musulunci ba sai daga bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo mana ji na musulunci babu takafiri a ciki babu yankan da tabaru ranar ciki babu kwalliya ranar cika ciki babu shafa kwalli ranar cika ciki babu duk kurkullin da ake ranar cika ciki wani sun ce to ina ne aka samo wannan abin ba inda aka samo wannan abin sai daga hannun makiyan iyalin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam makiyan iyalin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a gare su aka samu wannan wata kungiya ce da ake ce makawari jawa ranar da aka kashe jikan manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam Husaini ɗan fatimatu zahara ɗiyar manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam da ta haifa da aliyu ɗan abi ɗalib ko bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da aka kashe wannan dan jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban matasan aljanna ranar da aka kashe shi wannan ranar suka mai maisuwa ranar buki da ranar murna saboda kiyayya su ga iyalin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk wanda ya murna ranar goma ga wata ranar cika ciki to ya ce maki makiya iyalin gida nabi sallallahu alaihi wasallam murna ne da farin ciki ko da ba cikin kungiya hawari jawon yake ba don yawanci duk ba su san wannan kungiyar ba to ya taimaki makiya iyalin gida na da sallah da sallah murna ne da farin ciki a wannan ranar a gehe guda kuma ɗan shi'a su ko bakin ciki suke yi bisa ƙarya da munafiki akan cewa an kashe ɗaya daga cikin iyalin na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda su suna bakin ciki sai sun an kansa. alhalin ƙarya suke yi inda suna kishi annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalin gida annabi sallallahu alaihi wasallam da ba su wa mata annabi sallallahu alaihi wasallam na na Aisha kazaki da cewa ta yi zina sun doka cewa cewa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare ne da wanda take mazinaciya alhali da suka yi wannan kazahin Allah sai da ya sauko da ayoyi daga sama alkur'ani ya wanke na na aisha tattattat a kan wannan kazahin da aka yi amma har yanzu la'anannun 'yan shi'a suna rike da wannan cewa na na aisha su a gare su mazinaciya ce Allah ke mana tsari waɗanda ɓangarori guda biyu nan masu murna ranar goma ga watan muharram masu bakin ciki ranar goma ga watan muharram kowane su bisa shi dukkan su gaba ɗaya bisa ƙasar zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai da jibrilu yadda ya bo kasar da za a kashe husaini ya kawo man ya nuna mai tun yana rayu ya ce ga kasar da za a kashe husaini da karbala a kasar iraki annabi ya zami ya yi makin ciki amma bai umarni da ba da umarni cewa duk goma duk ranar da aka kashe Hussaini da ranar ta kewayo duk ku yi taron bakin ciki da nuna bakin ciki da kaza ku sa sama fari kasa baki ku kama zagayen gari Allah bai umarni da wannan ba sannan da mutuwa Hussaini da mutuwa annabi wane bi ciwo mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam amma ana taron nuna bakin cikin ranar mutuwa na sallallahu alaihi wasallam ba a yi kowa ma za a yi abubakar siddiqi da umar da sauransu ba a taron har da uban husaini aliyu da abi dalibi da uwa sai na na zarahu ba a bakin ciki taron bakin ciki ranar mutuwar kuma da hali shi ma aliyun kashe shi an amma ba a taron bakin cikin mutuwa ne ta saboda mai sun suke taron bakin cikin ranar mutuwa wutai ne akwai da su cikin nan saboda haka dukkan su ba daidai suke ba menene sunna ranar goma ga watan muharram yin azumi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar ke ba ka tambaye ta ranar ashura azumin ranar ashura ita yukatura a sanatar maziya duk wanda ya azumi aka karba to an karkare mai zunuban baɗi dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wannan shekarar ta riga ta wuce da arba'in da takwas muke to idan muka yi azumin goma ga wata gobe kenan goma ga wata duk wanda ya azumi aka karɓa to an karkare mai duk ƙananan zunuban da aikata wannan shekar sunna kawai kenan ba wani abu ba abinci kuwa dawo goma ga watan muharram ba in kullum za ka yanke ma gidanka sa a yi ta shuwa sai kai ta yi Allah ya ba ka amma wo ba da sunan goma ga watan muharram ranar cika ciki cika cikin da ake cewa ma musulunci ya hana cika ciki a cika ciki ha a kasa tashi musulunci ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu'mini ya kasa ciki ne uku kashi daya sa abinci tuwo lomomi a sa ciki kashi daya a bar ruwa a sha hura a sha ruwa kashi daya a bar mace dawa amma iyaye mata wanda bai cika ciki ba ne kuka cewa sai kuma kuma sauran al'adoji da kuke aikatawa wannan al'adoji ne a ɗebo ruwa rijiya bakwai a sa allura zare ga kafa allura karɓar yara kabila na waɗannan duk gaba ɗaya a ce ake al'adu ne amma dai suka cikin nan wanda ya tafi addini to wannan ka aji to ba san ne su a ba tare da ayi kokowa ba tsakanin mace da namiji ba cikin lalama a aji shara babu laifi jikoki su ba kakannin shara babu laifi a ta yi waɗanda ƙabilu da ke wasa da waɗannan ƙabilun su a bishara babu da gido a sai amma dai abin da ya tafi addini na cikin nan da aka yi to wannan ka alisa ce Allah ya samu dace da alƙayi har da ita ma an rubuta musu tambayar da saboda tana tambaya kan cewa mutum zai iya tashi da azumi da ya yi niyya kuma da yin samun ba amma azumin da na lafiya ko wanda ko wani irin azumi ko ba ai sahur ba ana tashi da azumi sannan mu abin da muka ɗauka sahur cewa idan an ci abinci kusan hudowa alfijiri shi muka dauka cewa sahur alhali ba shi kaɗai a sahur ba da an ce rana ta haɗi. dare ya shiga to duk abincin da aka ci da niyyar sahur shi ke na an yi sahur a sai alfijiri ya kusan hudowa ba sannan ko da saje an ka yi ba sajen bahaushe ba ba sajen bahaushe shi ne in bai ci abinci kusa hudu alfijiri ba ya zan kayi azumi yau baka sha ruwa ba har cikin dare ba ci abinci ba a waye gari kuma a wuce da azumi saje kenan kamar yadda gashin saje ke tasowa tun daga dama a zo a shiga ga ne a wuce har da kuma hagu kuma ga taje akwai inda aka yanke babu a haɗe azumin kwana biyu jere da juna babu ci babu sha shi a to ko da haka da aka yi to azumin daidai ne bale azumin nafila kamar yadda na faɗa muku ko da ba a yi niyya cikin dare ba a cikin yini ana iya ainiya a tashi ko da kuma mutum ya ɗauko azumi kuma yadda kuma zai iya wucewa da azumin nan yana iya ajiye azumin inda yana fila annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan yayi yakan ɗauki azumi ya ta na na aisha akwai abinci da sai akwai ya ce na waye gari da azumi amma dai kawo mini abincin nan ajiye azumi ya ce abinci ne ajiye azumi wata ran ko bai ɗau azumi ba ya kawo gida ya tambaya akwai wani abinci ya ce babu ko wani abinci nan gidan da ya ce to to barin dai wuce da azumi ɗauki azumi da mutum ya zaurar da yunwa to ba gwamnati da yunwa mai dalili ba sai ɗauki azumi ya wuce saboda haka iyaye mata Allah sa mu dace da alkhairi wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk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 ka biya mana bukatocinmu na nesa da na kusa na asiri da na bayyane wayanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba ya rabbal alamin ya Allah wannan mana ka sanya mata albarka ka sanya mata albarka manoman mu ka ba su iko yin noma ya rabbal alamin idan sun noma Allah ka sanya wa noma albarka ya rabbal alamin yan kasuwar mu Allah ka sanya mu kasuwancin su albarka Allah kai musu kariya a cikin je ka dawo da suke na kasuwancin su ya rabbal alamin ya Allah duk wanda ke sana'a mata da maza Allah ka sanya wa sana'o'in albarka ya rabbal alamin Allah ka sauda tasgaro da hasara cikin kasuwanci ya rabbal alamin masu neman ilimi Allah ka samu ilimin albarka Allah ka bada ilimin tsoron Allah ya rabbal alamin Allah ka bada ikon ya aiki da ilimin da aka sani ka ba ka ba masu neman ilimin kuma abin da ba su sani ya rabbal alamin ya Allah mu mutum Allah kai musu rahama waɗanda ke cikin ni'ima Allah ka tsara musu waɗanda ke cikin damuwa Allah ka yaye musu ya rabbal alamin marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya waɗanda kuma ke da lafiya Allah ka ba su ikon aikata abin da zai zama alkhairi gare su duniya da lahira ya rabbal alamin jagororin mu ya rabu ya Allah Allah kai musu jagora shugabannin mu Allah kai musu jagora Allah ta aza su ga abin da yake alkhairi ne ya rabbal alamin duk abin da yake sharri ne Allah ka nuna musu ka ba su ikon kauce ma ya rabbal alamin ya Allah wannan zabe da ke tunkarar mu Eh, shekarar baɗi ya Allah subhanahu wata'ala ka zama mana jagorori na alkhairi ka zama mana jagorori na gari ya rabbal alamin Allah duk wanda zai zamo jagoranci shi ya zamo bala'i gare mu Allah ka mana da shi ya rabbal alamin wanda jagoranci ne zai zama alkhairi gare shi Allah ka jagorantar da shi akan mu ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin an ce gai da ku an ce wata ta sayi homo amma ta biyo da makullin mai kanti wurin sayi homo wata ta biyo da makullin mai kanti don Allah ta diba makullin yana gare ta kamar sammai